إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya raya mu ya nuna mana wannan wata mai albarka na wannan shekara ta 1446 ta hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda yau muna ɗaya ga shi watan na ramadan daidai da ɗaya ga watan uku shekara ta biyu. da ashirin da biyar muna ma Allah godiya subhanahu wata'ala da ya nuna mana wannan wata mai albarka watan rahma watan yantawa daga azaba watan buɗe ƙofar aljanna da kulle ƙofofin wuta watan ɗaure shetanu watan da annabi ke cewa ya mai neman alƙari zo ka nema lokaci yi. ya mai neman shiri ta ba lokacin ka bane wannan wata muna roƙon Allah ya haɗa mu da dukkan alkhairin da ke cikinsa Allah ya haɗa mu da dukkan rahama da cikinsa abinda kake na ‘yantawa ya Allah da jin kai da rahama Allah ka saka mu ciki Allah ka haɗa mu da alkhairan da ke cikinsa ka kare mu da lafiya da imani ka ba mu ikon azumta sa. da dukkan aikin alkhairi da kake Allah ka azurta mu da su ah, ‘yan uwa ina ga babu laifi da ɗan yi bayani kaitacce dangane da inda ni na tsinci lokacin da ɗan ke faru na rashin daɗi a wannan unguwa ta mu ta kundila a wannan gari namu na kano a wannan masallaci na abubuwa da shaitan ya zo ya aikinsa alhamdulillah Allah ya kawo mana da wannan fitina ta shaitan shine samun rashin fahimta tsakanin malamai wannan shaitan ne wanda mu ba mu ji daɗinsa ba ni a matsayina na almajirinsu malam sheikh muhammad bin usman bayan dawowa ta daga jami'a ya zo har gida ya ce in zo in taimaka masa da sallar juma'a shi matafiyi ne na ce ba zan iya bai a'a a matsayin shi na malamina na amsa ya sake zuwa har gida ya ce ka zo ka taimaka da darasi ko da kwana ɗaya ne a masallaci ya ce ba zan iya bai ce a'a a matsayin shi na malamina na karɓa na saka lahadi mun sauke littattafai daban-daban a wannan masallaci na sahaba bayan nan ya zo ya sake cewa shi shekara goma sha bakwai bana yakan je tasiri kaduna da zo a amma na ce ni fa almajiri ne mai rauni zan iya ba halan ya ce a'a na zo na ci gaba da tafsiri suratu kaha ba zan manta ba muka fara nan ya tsaya muka yi kasa muka kai baku nasi muka jiyo bakara kira goma sha bakwai bana ana nan ya ya ce amerika zai rika zuwa alhamdulillah mu a mu nasara ke gaba da awa a ce wani daga cikin bakaki 'yan najeriya zai tafi da awa har amerika abin farin ciki ne haka aka yi ta tafiya aka zo kuma sallar idi shi ma muka fara a wannan wuri bayan mun je gaban mai martaba Allah ya ji kansa mun nemo izini a zo a ba mu dama mu rika sallar idi shi ma muka zo a kai ta wannan tafiya har kuma wannan ci gaba ta zo na wannan kamun masallaci da za a gina shi ma bayan gama shi ainihin malamanmu yadda shi malam ya neman manya-manyan malaman nan namu na sunna da aka zo cewa za a cikin da limamai da shi malam da ni da profesa da ke ni ba zan iya ba a cire ne malaman nan suka ce in haƙuri dukkan su da dabi su sun sani cewa ba zan iya suka ce a'a ai in haƙura da ni za a ci gaba da wannan limanci na ce to ina da magabata malaman nan na wani kan girmama su yadda na karfi maganan malam da karfi taso cewa a tsakanin cikin wanda za su zama limamai muka zo muka fara sallah shekara guda ana yi tafsiri shi ma ya zo aka ce ga yadda aka raba malam zai na turanci da shi ya iya zan yi na hausa irin wannan lokaci su ni ban iya turanci ba haka nan haka ce profesa zai na mata haka dai aka raba muka yi bara aka taho ana tafiya a haka kuma ni aikina nan ma masallacin irin wanda malam ya shi nake a kullum in zan hudu ba a ba hago na da shi ke da za ka hudu ba malam bai nan wanda zai in hudu ba uku a sati a wata ya yi da yana can yana da hawa haka nan shi ma wannan karatu na lahadi shi ke zuwa a hajji haƙƙi na kenan shi kuma sallar juma'a sai karatu na na wannan sai tafsiri in ya zo haka ma a nan kuma nan aka sa ni wanda ɗin rana ta ta zo in yi sai kuma tafsiri da aka ce in yi sai kuma karatun dai wannan lahadi da muke a can ma da ya dawo da tafsirin shi nan ima na dawo da nawa nan lahadi shi nake shi ne aiki na shi aka sa ni to saboda haka yan uwa saboda dalilin da ne wannan bayani akwai wasu wanda suke ta bayanai wata kilashin sani suna cewa na ci amalan ma na ci amalan ma wannan kalma ban ji daɗinta ba inda na ci amanan ne ne watakila su masu wannan magana da suka yi nake so su faɗi ina na ci amana malam koyo mun yi magana da malam mun gaisa mun yi barka da zuwa ramadan har yau malamina ne kuma tare muke ba wani abu da ke tsakaninmu illa ƙoƙarin ya za mu yi mu taimaka ma addinin Allah me za mu yi me zai yi aikin musulunci da da'awa musulunci faɗi gare ta akwai abin da ba zan iya ba sai shi akwai abinda watakila shi ma ba zai kasu ba yau yana abuja yana kano yana daga yana dole aikin da'awa wani malami na cewa addu'a wata lidini masuliyatu jami da'awa ta musulunci aiki ne da kowa da kowa wannan ya kama can wancan ya kama can haka ake yi saboda haka waɗannan bayan Allah da magana ina fata Allah ya gafarta mai gafarta masu saboda mai ranar hisabi tana nan in ka ce na ci amanan malam to kenan kana tuhuma na watakila ne wani laifi wanda za a ci tsiye ni gobe kiyama wanda kuma ni so nake yi in mutu in sami kafar ubangiji lokacin da abin nan ya faru wallahi da ina da tabbacin aljanna da ce ina cikin kabari shi ya fi man alheri da wannan shekanci da ya faru saboda ba na jin a ce ina ciki abin da ya faru ya faru ban ji daɗi ba raina ya faci hankalina ya tashi tsakanin mu ahli sunna masu da'awa ta sunna dan shi a sami kafa ya zage mu dan bida a sami kafa ya zage mu babu daɗi wannan musulunci tafiya ce wacce take murya ɗaya abu guda jama'ar sahaba jama'ar kundila jama'ar duk unguwannin nan tamu da kano gaba ɗaya mutane ne masu son alkhairi ko masu son su gaskiya ya abinda na fahimta malam ya gina abin da ya gina duk abin da na kiredi ne na shi tsorawa muka yi duk abin da za mu yi abin da ya ne muka tsora a malamanmu wanda suka riga mu gidan gaskiya da wanda suka nan da rai da na gida da na waje kullum addu'a muke masu Allah ya gafarta masu wanda suke da rai kuma Allah ya kyautata rayuwarsu sannan ku fahimta da kyau wannan karatu da za mu yi a nan idan malam zai tasiri a matsalacin na sahaba to ɗan uwa ɗalibi ka sani in can zuwan ka can yafi wallahi ka je haka na so haka nan ga daga bashir shi ma al idan can kake sha'awa ka je malami na ne haka na so da sauran wurare ne da ake karatu na tafsiri don Allah idan har ka ci nasuwa ka je can ni haka da fi so ni almajiri ne ɗalibinsu ne amma ban yadda ka zo nan da bifin wani abu na bibi da gulma me za a faɗi a karatun a me za a faɗi a can ba ni cikin wannan tsari saboda haka mai ƙoƙari mu ji tsoron Allah duk inda ake karatu na ilimi to ku zama ɗalibin ilimi mai ladubba na ilimi har wa yau ina jan hankalin wato ainihin ɗan uwana masu ba da agaji masu sanya yunifom da wanda suke da alaka da hukuma da wanda suke da alaka da masallaci duka ina so mu ji tsoron Allah mu mai da hankali kan abin da ya shafi kan ni ba da sha'awar ina tafiya ana na ko da tamara ko da abin nan wannan ba ni da sha'awa cikin an sani na fi so an agaji ya aikin agaji mai aikin tsaro ya aikin tsaro ka zo ka tsaya a kaina fi abin da nake fahimta ba shine tsaro na ba ka kula da wurare dukkan al'umma da kayansu da mutuncinsu da kowa shine tsaro agaji hakanan wallahi mu ji tsoron Allah mun ga kungiyar izala sababin rabuwarta da da da farrakawa yan agaji sun taimaka Yan agaji na ƙungiyar izala majalisar malamai za su bi ko majalisar ko kuma hukumar gudanarwa ta izala ta haka aka raba kan jama'a shi suke shiga to mu ma har yau yan agajinmu ku ji tsoron Allah duk inda kake wannan marar ta wannan zamani ka buɗe wayar ta ana karatu kana bi ana kuma tsaron ka inda kake wannan shine za ka gane abininka ka sami ladan aiki da kake na tsaro sannan kuma ka sami lada na ilimi wurin da ake ilimi wannan shine zai samu sami ci gaba amma idan kan agaji za su zama malami ake zigawa shi ake bi yadda aka gama yayi shi kuma a wancan kalar da shi a koma wurin wani ko ba na san wannan mu zama mu hatsu mu bi Allah mu bi manzo sa'annan mu tsaya mu ilimi mu aiki da ilimin malaminmu shi muhammadu muktar shakidi malami da kwasan shi da irin yadda yake ɗalibai ne ma na ilimi suke mai irin wannan baya su saboda haka ‘yan uwana kuna aiki Allah ya saka muku da alkhairi ayyuka wasu ba za su tafi ba sai da ku jami'an tsaro da koyan agaji amma yin malami wannan da ake ba shi ne kaɗai harka ta agaji ba na gaba shi ne maganar 'yan social media da 'yan jarida da duk kafafen yata labarai a ji tsoron Allah duk abin da za ka ɗauka ka yata ka yata alheri karka yi duk ka yada shari ka sani wannan abin da za ka yata gide ka da abin da aka furta kuma harshe shi ke girba abin da zai jama mutum zai ya auka wuce ta gaba gaba yana tafiya ya sa nabi zai faɗi wannan harshe yana girman ma mutum abin da zai tashi ya auka ta wuka wani sahabi ya ce yanzu ana kama mu da abin da har sama suke furtawa nabi ya ce suke latta ummuka ashe akwai abin da ke jefa bawa wuce ta gaba gaba yana ganin ta sama da harshen sa. Ka mu ji tsoron Allah ko ba cikin Ramadan ba annabi cewa da yawa masu azumi suna azumi ba sa komai sai kishi da yunwa Allah ba zai kada azumin ba saboda kaulin zo maganar da baka zo baka ganta ba baka santa ba yau kai kwamen ka tura da shiyarin ka yata bayan baka san gaskiya azumin ba Allah mu ji tsoron Allah kar mu sha yunwa banza a azumin nan mu kame bakunan mu 'yan jarida 'yan social media ka yaɗa ilimi in magana ta ilimi ce sun magana da ke ta fitina ce ta siyasa karka yadda ka taimaka mu shaidan wajen ya ta ba daidai ba ne kuma ba shi ne ci gabanmu ba za ka ga fitina ta shaidan a yi karatu na ilimi wanda ya kamata ka yaɗa ka ji amma sai ka ga masu shiyarin da masu kwamen da masu following in ka duba shi ga 'yan tsirari ne amma an ka tafi wata magana ta fitina za ka ga dubban mutane saboda fitina ce wannan kunga kafa yata labarai tana nema ta zama da fitina misali da zan mana lokacin da fitina ta taso ta cewa za a tara alarmomi dubu sattin abuja in ka ga wanda suka yi wannan bi wannan magana dubban mutane ne amma da magana ce ta ilimi aka faɗi ba za su bi ba saboda suna da alaka da fitina da siyasa da waye to mu guji irin waɗannan abubuwa ji malami da shekara talatin arba'in yana wa'azi na sunna yana karantarwa amma da abin da ya lokaci guda yaro ɗan shekara ashirin wanda su dai fara wa'azi ba bai shi ba ga ya tura mai zaki ya tura mashi ashar saboda kawai ya gani a social media wannan malamin an magana da shi watakila harkacin ta siyasa kina mm, mm, ce ta shugabanci kana shugabancin kungiya kana shugabancin jama'a a jaka ba yadda ka iya ka je kai wani abu yaro yana can bai san larurar ta sa ka je ba sai ka ga ya kama tura maka zaki kuma ji tsoron Allah 'yan uwa ta yi shi abin da ya yi ya sami kubuta wurin ubangiji kai kuma zaƙin shi da kai yaya kake jin za ka sami kuma ta wurin ubangiji to haka yau fitintinin suke sai ka ƙarfin fitina ta zo ita ce musamman matasanmu masu ƙananan shekaru wasu da a wannan ta sunna ba in kun san masallacin firayim inda yake lokacin da ma'an jafar fara tafsiri wannan tanzirin wurin ga kwata ta kwata ta abubuwa tana busowa yi ga titi na wannan turayen ga nan gefe ɗan ziri haka ake karatun ba daji nan sai mun tafi biyu ce muke zuwa masallacin sallar juma a kanin nan sai mun je bokago ana nan da awa ta zo ta samu ana nan yau allah ya azurta mu da irin waɗannan wurare a garin kano da sunan inda za a faɗi allah ya ci abin ya ci farin ciki za mu ko bakin ciki in mun tuna ɗaya, sadda mun je za mu yi wa'azi a shahuci aka biyo mu da jifa da zagi dole aka fasa wa'azin suna a kano da kamar da ake amma yau kwan shi take kamar turare so ake aji mai malamin suna zai kwaɗi a saurare saboda mai haka Allah ya so haka yake daga abin da ya so lokacin da ya so ta daga suna a kano to me zai dawo a ce malaman suna abin da bai kamata ba wasu wanda ba su san meye dinna su su zuga su kai abin da bai kai ba ya kamata 'yan social media mu ji tsoron Allah ya abin da ka san ba ke ba ko ka nisance shi kar ka ɗau hotonsa kar ka ɗau bidiyonsa kar ka yada ka yada abin da yake ilimi abu na gaba ne ni kirkina har yau har gobe inda malamai na suka ajiye. ni abin da suka ban da umarni ina da salafus salih magabata da nake ɗauka su ne na kwarai na sunna abinda duk suka ce kamar yadda yau ma da muka magana da shi yadda shi da ta tsora man in ci gaba da rikewa malabi usman ku kaga ashe masu cewa na ci amanan malam sai ku gane magana aiki na ilmantarwa karantarwa nusantarwa da'awa ga dukkan al'umma ba iyaka cewa na kan jam'iyya kaza ne Wane ɗan siyasa kaza ne Wane ɗan unguwa kaza ne ba abin da daman da wannan Wane ɗan kabila kaza ne Wane babu da awa da take yi ina kokari ta kokari ta dace da awa irin ta magabata dukkan al'umma za a faɗa musu abin da Allah ya da abin da manzon sa ya ina fahimtar magabata da ni da ku dukkan mu bayi ne na Allah kuma duk Allah ya tambaye mu in ni na wuce nan kuka sani gaba me na faɗi sai an ya bai na faɗa muku daidai ko kariya ko san zuciya ta ko da kuka saurara kun saurara da zuciya ɗaya kun yi aiki da abin da kuka ji Allah zai tambaya saboda haka ku kiyaye wannan akwai ladubba na ɗalibin ilimi da ya kamata mu maimaita duk shekara mu faɗe su mu sani lallai ladabi tare da ilimi malamai suna cewa kamar gangar jiki da ruhi idan ilimi ya zama tsallon ilimi babu ladabi to kamar gangan jiki ne babu ruhi wannan gangan jiki ba ta da amfani ilimi na ne, kai har na zamanin wallahi ina buƙatar ladabi ina buƙatar ka ladabci da wasu ladubba wanda shi ne za ka je iliminka babban ladabi na farko shi shine miya. niyya tsarkake niyya ya zama ka zo wurin karatu na tafsiri ne kudu ba kake sauraro karatu ne ne yau da kullum daure ka je dauka da zama dan Allah kake inama al'amalu niyyat dukkan ayyuka da niyoyi suke tafiya saboda haka mu ji tsoron Allah duk abin da za mu yi da ku ya zama dan Allah muke yi sannan haƙuri ana buƙatar cikin ladabin neman ilimin haƙuri ba zai yiwu ka ce za ka karatu ko ba ka ɗau gaba haƙuri ba sai ka ladabci da ɗalibi na haƙuri haƙuri a kan juriya wajen neman karatun haƙuri da wajen aiki da karatun haƙuri da wannan karatun naka ya zama hujja a gare ka ba hujja a kanka ba wasani ilimi babu abu wanda ke gyara ɗan adam ne yau duk da fargazan nan da ake fama wallahi sababin ta jahilci ne da san zuciya in ke za a yi ilimi a aiki da ilimin a hajji san zuciya al'umma za ta gyaru haka nan daga cikin duban ilimi da wama a yi ba ka fara ilimi kwana ilimi ka wasar yau ka zo wannan karatun a ranar farko ne sha'awa take yi kwana biyu uku a neme ka a rasa wannan babu ladabin ilimi dole sai ka ɗauki ibada kake yi ka taho niyyar ibada ka zo kai karatu da niyyar ibada ka zo yau gobe kai makanka tsari na sama makanka lokaci neman iri. musamman wannan wata mai tsada wanda yake yanzu mai yawan ce mana an ce mana ɗaya ga wata muna nan da rai sai ka jan ce ɗaya ga watan shawar saboda haka wala da da wannan da duba daga cikin da duba akwai tawazu at tawazu kankan da mai ilimi da mai neman ilimi ta saka kai su nuna sun kiya ko sun sani wallahi ilimi kana da ɗaya shi kana da kanka yanzu nan tafsirin nan da kuka sani gaba wallahi ina ji nauyin shi kaina da wani zai zo ya zauna ya zama mai saurari ta jin daɗin wannan saboda nauyi nauyi ne ni a kaina nake gani ni ake sa gaba zan bayani me Allah ke rufi da wannan aya wannan ba karamin aiki bane muna buƙatar tawagu sannan akwai girmama ilimi da masu ilimi wannan ilimi ne in ka girmama ilimi to wanda ke karanta da ilimin a daidai lokacin shi ilimin kake girmama ko da kanan ne ko da yayanka ne ko da sa'an ka ne ya zama ilimin kake kallo shi kake girmama girmama masu ilimi saboda sun fanci da wannan sifat ilimi shi ya yasa wajibi ne girmama su girmama ilimin ne kuma girmama asalin shi ilimin domin ilimi daga manzo yake ɗan daga Allah yake sanda duka girmama wanda yake ɗauke da shi to ka girmama su. kuma ka girmama Allah saboda haka yau abin da ke damun ɗalibai wanda suke bibiyar social media sun nan za su karatu wannan matsala rashin girmama masu ilimi rashin girmama ilimin yaro ne, ya ji nan zai kwamen nan zai waye wannan akwai matsala ba ta ake social media to ne ba ta da amfani ba a'a ka sami wurin amfani ka aje wurin sharri daga cikin ladubban ilimi yan uwa ƙoƙarin cin gajiyar lokaci cin gajiyar lokaci wannan lokacin namu tsada kare tsada kare yanzu zai wuce bara wannan ramadan an yi shi da wasu yanzu bana ba a yi shi da wasu ba su kasilata wadda ma mutum kenan suna kabari sun shiga ba dawowa mu da muke numfasawa mu ma za mu tsirar da su to kafin lokacin ya zo mai muke yi daga asuba zuwa yanzu mai kai na alheri mai kokari mu ga duk wasu hanyoyin alheri da mu ake yi a ci gajiyar wannan to shi ma ilimi na bukatar cin gajiyar lokaci wannan kwakwalwar da kake gani tana isiyar akwai lokacin da za ta rikice ba za ka fahimci komai ba ko sanda ba za ka rikice komai ba to kafin lokacin maza musamman matasa ku sa ma kwakwalwa abinda abin da zai amfani da daga cikin ladubba likita na ilimi shine husnul istima kyakkyawan sauraro kada kake sauraro ka daina raba saurarenka kana sauraren mai faɗa mai koya maka sannan kuma can kana sauraren wani abu daban a ka buɗe wayarka kana ta scrolling kana sacin kana kana wannan ba za ka sami ilimi mai albarka ba ana buƙatar kyakkyawan sauraro saboda me wanda ne zai baka amfani da abin da Allah ke cewa za mu tare da ayat inna sam a basar wal da kullu ulaika kana anu, mas'ula da ji da gani da zuciya cikin sa ababan tambaya ne Allah ya ba mu su ko sai ya tambaye mu wala kuma laysa salaka bi ilmun kada ka yadda abin da ba ka da ilimin sa ka faɗe shi abin da baka gani ba ka ka gani zuciyarka abin da kai ka san ba haka ba ta je ta saka masa ka yadda ko lallai da kyakkyawan sauraro za ka sami kyakkyawan ilimi daga cikin ladabin ilimi ɗan uwa shine wato halarto da falalar ilimi yayin da kake neman ilimi a san cewa yanzu muna nan zaune duk don Allah muke mala'iku suna nan za su aje fikafikansu a dubi darajar mala'ika da kimar ta bai saba ma Allah la ya sunan ahma amarahum wa na ma yumaru ba sa saba ma Allah bin umarce su za su su aje takakai ba dan komai ba saboda ana ambatan Allah ana fadin zancan Allah ana fadin na manzo ba ajewa ba kaɗai za su ta addu'a ba wannan da ke zauna a wurin suna nema masa gafara suna masa addu'a suna nema masa rahama to ka halarto da wannan karan ka ci yanzu ina nan mala'iku su neman addu'a ka halarto da cewa ilimi ne annabi ya ce wanda ya bi hanya ya tafi neman sa to kamar ya bi hanya zuwa gidan janna sai ka ga ka taho daga gidanka a mota ne a kan ne a mashin ka rika jin kamar ka kama hanya zuwa gidan aljanna karika jin cewa ilimin nan shi ne fa da ke cewa khairukum man ta'allama alqur'ana fa'allama mafi alherin ku wanda ya sami ilimi ko ya koyi ilimi kuma ya koyi ilimi ya koyi qur'ani ya koyi qur'ani wannan abin da zamu yi tafsiri yanzu qur'ani ka zo ka saurare ka fahimce shi kai aiki da shi to ka duba da ce ku ne mafi alheri sai ka ga kana wannan ba za ka ce wai zaman da kake yanzu kawai zama ne na shan kicciya ba a zaman ibada muke yanzu nan ibada da muke sa rai Allah yana rubuta mana lada insha Allah daga cikin abin da ya kamata mu gane shi ne wato dawama wajen neman ilimi abin da nake nufi da dawama karatun nan ba mun ce sanda muka fara ya kamata a ce a yi rijista yadda yau ake zuwa wani abu na zamani na wani abu sai a ce masu sai sun zo sun rijista za ka biya kuɗin samina na ce za ka biya dubu goma da yanzu dubu hamsin yanzu dubu ɗari ya ke biya za a biya samina kwaye rijista sannan za a ba ta certificate ai waye ai waye to nan babu wannan rijista ɗin ta rubutawa amma muka ce kai rijista da ake kira ma'anar wuya ka ɗauka a kanka kayan rijista yau ka fara zuwa tafsiri ko ba abin da zai hana ka sai abin da ya karfin ka na larura da bai da kariya a akwai larura ko ko ba ka da lafiya ko wani naka bai da lafiya ko kuma ba abin da za ka ci kawo kawo har yanzu baka iya samu abu sai ka fita wannan larura ce amma ba haka ba ko mai makan mu ba kiran suna babu tandas ko amma kai kai makanka a tandan mala'iku nan sun san kazo sun rubuta abin da kake yi to mai makan mu rijista na cewa karatun nan za mu fara shi insha Allah sai ga wata domin za mu karanta ayoyi ana cikin karatu za a zo gaba a sai a nuna lokaci a gama bayanin ba bayani yana gaba kai kuma gaban baka zo ba ka ga baka ji farkon karatun baka ji karshen shi ba ya kamata ko kuma yau ka zo ba ka ji farkon karatun ba ko lalle mu kiyaye wannan tana cikin dubban ilimi yana da cikin manhaji da muke bi a wannan karatu manhaji na fassara qur'ani da qur'ani a karanta aya inda wata aya da ibn kasir ya kawo da take kara mata bayani mu karanta ta sannan hanya ta biyu fassara qur'ani da hadisi inda wani hadisi ya kawo mana wanda hadisin karin shirgi ne a fassara ta ayar za mu karanta shi shi ma ba duka ba akwai hadisai da yake su ya kawo wasu wanda malamai sun magana a kasu wajen inganci ba za mu taɓa su ba sannan fassarar ƙur'ani da fahimtar magabata sa Abdullahi dan Abbas sa dan Mas'ud sun mujahid da kai me suka fahimci wannan aya shine fassara qur'ani da asali sahaba wa tabi'i wanda ita ce hanyar da zamu bi zamu kauce ma kissoshin da ba su da inganci labarai da ba su inganta bane isra'iliya ba mu da lokacin karanta su balle ko mu ce su inganta ko mu su inganta ba ba mu da wannan lokacin sai a cikin shafi kamar yadda aka sani bara muna cikin suratun tara mun tsaya aya ta 28 ne amma cikin tsakiya ne ayoyi ne 22 zuwa aya ta wato 38 ko ce zuwa aya da 38 duka wasu hukunce-hukunce ne da dokoki da Allah subhanahu wa ta'ala ya koyar ya sanar a cikin wannan surna isra wanda wasu makarantun kamar kwalejin da nake aiki a bangaren mu wannan ayoyi an ɗauke su an ƙarara ma ɗalibai su da wasu na cikin surul an'am ana kiran su ayatu mukaratun wanda ake koya ma ɗalibai wanda ake cikin su na kunce-kunce domin fara su sai kuma lokaci ba mu gama su ba za mu ɗan koma baya kaɗan daga farkon su mu ɗan yi muraja sai mu zo kan aya da muke don mu fahimce su a tun daga aya ta ashirin da biyu zuwa talatin da takwas an fahimta da kyau wannan sura suratu israi kamar yadda muka karanto tun bara ita ce sura ta goma sha bakwai kuma tana da ayoyi ɗari da goma sha ɗaya insha Allah sai a buɗe mushaf mu gani alaran ma zaka kana karanto mana wancan ayoyi mu ji su ko da ba za mu musu sharhi dogo ba eh ka ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا أجيب من صبر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مقبولا نعم وانا آية تأشرين بيوم حتى لا تجعل مع الله إلها آخر kada ka sanya tare da Allah ka sanya wani Allah na daban la taj'al ma Allah ilahan akhar karka sanya ma Allah Allah ismullah ya samu daga nan da shine al-ma'lum abin bauta ko kar ka sanya ma Allah wani ilahan wani Allah da abin bauta kenan Allah ya ce idan kai haka fa ta mazmuman maqdula sai ka zama abin zargi sannan har wa yau kuma sai ka kasance wato ainihin tafafe wanda kake wato ka shiga cikin hasara kenan domin kuzulan shine taɗewa ya ka zama wato abin zargi dan duk wanda ya bauta mu wani ba Allah ba ya zama abin zargi dan Allah ya halice mu ne dan mu bauta mai to kai da kaje ka bauta mu wani wannan bautar da kai kai abin zargi ne sannan kuma kai tafafe ne ne Allah ya ce aya ta gaba wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana na'am mimma yablughanna 'indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا أي بارك الله فيك الله ملوك بيت وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه <clears throat> وبنجزنك يا وجبتا يا حكمتا eh in an ce kaga a nan ana nufin ya hukunta ya wata tafi ubangijin ka hukunta lallai kada ku bauta ma kowa su shi Allah ta budu illa iya kar ku bauta ma kowa illa iya ku sai shi shi wannan shine hukunci na biyu wancan na farko da muka ji la ta jalma Allah ilaha akhar doka ta farko kenan karka sanya wani abin bauta tare da Allah na biyu shine hukuntawa cewa Allah ya wajabta mu bauta masa shi kadai kar mu haɗa shi da kowa can shirka aka hana nan kuma umarni mu bauta ma Allah shi kadai kila da abin da yake da bambanci zai kana bauta ma Allah amma kuma da wani abin bauta ta gefe daban ya zama mai kenan shirka kenan wannan bauta Allah ba zai karba ba shi yasa kowane aka ware shi kar kai shirka sannan zaka bauta ma Allah ka bauta masa shi kadai akwai zaka ga suna bauta ma Allah amma a gefe suna da ɗan abin da suke bauta ma ko wani ɗan gunki ko wani ɗan aljani ko wata bishiya ko wata mararraba ko wata tsuntsuwa ko wani ɗan ƙwaro wannan sunan shi mushriki wannan bautar da yake ma Allah in za shi umara so ɗari za shi hajji so ɗari ba ruwan Allah da wancan hajjin nasu wadda a waje ɗaya ajiye ya sa ma Allah wani abokin tarayya ko ayyunan duk sun rushe wannan wabilwa ne da ihsana sannan iyaye su ma Allah madaukaki yake cewa a kyautata masu ihsanan iyaye ba bauta musu ake ba kuma ba a cewa abu walidai ba da ka cewa bil walidai ne Isana. su kan iyaye a kyautata masu kyautata ko da ko kafirai ne kamar yadda wata aya Allah ya cewa in wa in ka ala tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tubihima wa ne Isana iyayen ka biyu ka kyautata masu amma ko da kafirai da mushriki da za su ja ka a kan ka haɗa ni da wani to nan kake musu da'a amma haƙƙin su na rayuwa ka ba su abinci kai musu masaukurin zama tufafi komai wajibi ga iyaye a yau ana kwama da wannan matsala ga 'ya'ya ga ɗa iyayensa musulmi sannan suna buƙatar tallafin su ya wasa da su to Allah ya da bilwalidin ihsana Allah madaukaki yace imma yablughanna indaka al-kibara ko dai ɗaya daga cikinsu ya kai munzalin girma na shekaru ya kai shekarun da kila yana bukatar tallafi ya kwakwalo shi ta fara rikicewa kila ya fara ya fara gane magana a ya fara bukatar tallafinka sai Allah ya ce auki da kuma ko ɗaya daga cikinsu ko duka ɗin girman su ya zo a gabanka ko ɗaya daga cikinsu sai Allah ya ce falata kullum kuma ofin karkace masa uffan ba ce ma ka yi tafagi da hausa uffan wato karkace masu kasha karkace kash baba me yasa kai kaza gwagwa me yasa kai kaza a karkace yata kai abin da za su maka na tsufa ka kau da kai ka yi haƙuri ka tuna abin da suka yi maka a baya shi yasa Allah ya ce wala latin harkuma karkace kake musu tawa a yanka masu tsawa da za akwai 'ya'yan da za ka bi su yanka masu iyansu tsawa su masu magana su ji wannan mai hattara 'yan uwa duk mai neman albarka a rayuwarsa ta duniya da lahira wajibi ya kyautu samun mahaifansa haƙƙin haƙƙin iyaye 'yan uwa da haƙƙin iyali mata galibi ko miji ba a barin wai sakamakon sai an je lahira kaɗai ba na na yin yana nan ba su ba amma wallahi tun duniya Allah ke nuna ma ba. za ka ga rayuwa ta gidaji lafiya rayuwa ta ta karkace saboda mai haƙƙin iyaye haƙƙin mata da kuke cutar da ita haƙƙin miji da kuke cutar da shi shi yasa mu kula da wannan haƙƙin, shi yasa Allah madaukaki ya ce wa kullahuma qawlan karima ka gaya musu magana magana ta karamci magana ta girmamawa magana ta mutunci da duk za ki magana da iyayenka da girmamawa da sauti kasa da nasu in ba su kai munzare da ba su ji ba su kai magana da karfi ya zama kana nuna tawazu da tausayi a gabansu Allah ya ce waqtu zalafu ma janaha dhilli rahma ka sassauta masu tikafikai na rahama malamai suka ce wannan maganar abin da ake nufi wato ainihin wato kaji kansu kaji tausansu sai aka amfani da fikafikai amma yadda kaza ke ma 'ya'yanta lokacin sanyi sai ta take fikafikai ta suke su idan ta wasu wani tsuntsu zai ɗauke su ya talilin komai tausayi kenan yan uwa to haka za ka yi iyayenka ba irin yadda arna suke ba idan kuwa arne ta tsufa ko arne wai sai tsufa sai ya ɗauke ya shi gidan gajeyi shi ya zama labiliki kar ya damai da hayaniya sai ya kai shi tsare ka kai kudin abinci to abinci kawai ke so ya ci baya son ɗaya da wata. ba ka san mahaifi ko babban in ya girma yana sa abokin jira ba kai ba za ka zo ka zauna ka jira da shi rika ba ka labarin sai da ya auro ba ba ba ka san wannan ba dakki da yana son fira da ɗan shi rika ba shi labarin can sadda kafin haife shi ba za ka zauna da baban ka mata rika ba ka labarin sadda baban ka je neman ta wannan baka san ji ba sai ka kai shi gidan gajiyayyu da kai za ka kai abinci ko ka gina mai gida shi kaɗai ka ɗauki ma'aikata ba ka zuwa ka zauna da shi ka fira da shi ka mai masa kewa wannan yan uwa mu ji tsoron Allah wannan bayani ne daga ubangiji wa ka fi rabbu ma jaha zulli min rahma ka sassauta musu fikafikai na rahama na ka ji kansu Allah ya ce qur rabbi rahamhuma kama rabbayani sahira ya ubangiji ka ji kansu kamar yadda suka ji kana ina ɗan kare kada ka ɗan kare la uku sadda babu ka kai kin ma kanka ka fito waje cikin ta ɗaukar shi ta kasa bacci ta kasa cin abinci ta kasa jin daɗi cikin ta wata tara ta haife shi sannan ta zo bayan ta haifi tana murna sannan ka fara mata tsari da kashi yau zamanin pampas ku ba ya ta faman sayan pampas in mai tsaye ne in mana tsaye ne ban makuwar musa da aka goya mu ba san wani pampas ba eh kuma an goya mu lafiya nau Yau ko bala'in famfas ya zo sai an saya saboda uwa za ta kwana da yana akan gadanta ba ta san fitsari ba laifi ba ne ci gaba ne sai ka so uba wannan duka uba ya yi uwa ta yi aitai a ba ta nono ka talla ai maka wannan wai ka girma kuma uwarka za ta kira ka ki amsawa kai za ka ki ka bar za ka ci bari har da ma ɗauke ka ta kai ka hizba ta dauke ka ta kai ka vigilante ta kai ka wurin yan sanda kwanaki muka je NDLA na je ne musu hudu ba suka ce in je in ga wanda aka kawo iyayensu da kansu suka kawo su sun fitine su sun buwaye su suka kawo su ga sunan a tsare musu su za su ka kawo kudin abinci kuma a hakan wani zai kawo ɗan nashi ya ba a kare ganin shi ɗan ya kici lukuman da kuwa ya jama'a muna neman rahama wannan ɗaya yana son gamuwa da rahamar ubangiji ga abin da Allah ke cewa ku ji kansu kamar yadda suka ji kanku suna ne suna kankana da kuke ta kankanana da kasan abin da aka maka ka girma lokacin ka ba ka iya komai amma aka zo aka maka wannan saboda haka yan uwa lallai sai mu kiyaye Allah madaukaki tunda muraja'a muke mun karanta wannan ayi barako ai ce rabbukum alamu bima fi nufusikum Allah ubangijin ku shine yake sanin abin da ke cikin raukan abin da ke rena da baka ka sani ba abin da ke ranka ba sani ba dukkan mana Allah ne ke hukunta kan zukatanmu da rauka yasa an kai tsoron Allah kai dan Allah shi ka dace in kai dan wani shi dan wani shi ba abin da zai maka shi kuma Allah ba ruwan shi abin da ke ubangijin ku shine mafi tsanin da abin da ke cikin rawukan ku wato ina alheri ne kun yi na tuba kun tuba tuban na gaskiya duka in ta kuno salihi na fa inna kana lil awabina ghafura in kun kasance wato salihai nagartattu Nagari tsakaninku da mahalicinku fa inna hukani lil awabi da ghafura sai shi ya kasance game da masu komawa gare shi suna tuba ghafuran mai gafarta musu ne al awabi da ne da awab ne shine attai kinan wanda kai ba daidai ba Allah na tuba ka gafarta mu wannan shi ake bukatan mu da daddare kafin gari ya waye ka tuba duk abubuwan da kai gari ya waye shi ma ka tuba a rika makan ka hisabi kafin sai maka hisabi ka ke so a tafi bulin zambi kamar lazan bala mai tuba daga zunubi kama kai da zunubi ka tuba mu tuba saboda Allah shine mai karbar tuban bayan sa Allah ka gafarta mana eh sannan Allah ya ce wa ajzul qurba ka karanta ko وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا نعم وإيانا نعم ولن تمنجي دو كوكي دابيو لأن نعم أكو شيني ألا يتوى آت ذا القربى حقه وبيوى أنقوى مقصنتا حكينسو وآت ذا القربى وبيوى أنقوى مقصنتا حكينسو dan uwa makusanta kila kun haɗu Kan nan ka ne yanka ne a'a yan uwan mahaifinka ne yan uwan mahaifiyarka ne wanda ake ce masa inna ko gogo ko kawu ko baba duk waɗannan su ne yan uwa makusanta sannan ƴaƴan su biyo baya sannan ƴan uwan ka su yi kai kuka haɗa uwa da uba ko kuka haɗa uba ko kuka haɗa uwa ko kuma su duk wannan su ake kira zaul qurba wanda idan kana da dukiya za su shiga da ka kai ma za ka tuna su in an mutu an bar ɗaya kai za ka rike ƴaƴan babu su za su na gararan baba don da an mutu an bar dukiya babu su kai za ka ci ko in an mutu an bar su to kuma kai za ka kula da su har su yi muzalin girma waɗanda ɗan uwan a ba su haƙƙinsu haƙƙinsu shi ne ihsani kyautata ma ɗan uwa makusanci manzo sallallahu alaihi yace wannan yana daga cikin abinda Allah ya fi so wato kamar yadda ya zo cikin hadisi cewa da aka ji ainihin hadisi wa za ka bi mahaifiya wa zaka ka bi mahaifiya wa zaka ka bi mahaifiya sannan na gaba ka ke mahaifi dan a nuna mana wajen iyaye ɗin ba akwai maganar mahaifiya sannan mahaifi da su kuma ƴan uwa wanda suka fi kusa da kai su suka fi girma. wanda suka fi kusa da kai kamar yadda na faɗa mana kana da wato mahaifi akwai ɗan uwansa Ko ɗan uwan nasu ya fi kusa da kai da ɗansa kuna ganewa haka nan kana da ɗan uwa da kuke uwa ɗaya uba ɗaya ɗan kusa da kai da wanda kuke uba ɗaya da wanda kuke uwa ɗaya da wanda kuke ƴaƴan babba da sauransu wannan duka kyautata musu lajaji ake samu in mabukata ne ga lada na ka taimaka musu mabukata sannan kuma ga ladan sadar da zumunci kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi taimaka ma ɗan uwa makusanci aiki ne na lada guda biyu sannan na hudu shi ne wal miskini shi ma ainihin a kyauta masa a yi masa abin da ya dace a yi masa ta kulawa da shi miskini in an ce miskini shi ne wanda bai da abin da zai ci a yau wasu ka ce a fakiri shi ne wanda bai da abin da zai ci a yau suka yi ta tattauna malamai wa ya fi bukata miskini ko fakiri wannan magana ce ta malamai ba ita za mu shiga ba da miskini da fakiri dukkan su bukata ne wani suka ce fakiri shine wanda bai da abin da zai ci in mai noma ne na shekara bai kai mai shekara in mai aikin albashi ne bai kai mai wata miskini kuma shine wanda a ranar bai da kuta yau ne. abinci yau ta fiya ne ma wasu suka ce a kishin haka ke ne kudi ne da ka ɗauka yan wato miskini ne na hudu da aka fi a kyautata masa shi ma sannan da sabil da ɗan tafarki an tafarki matafiyi da ya taho daga garinsu ko yana da dukiya guzurin sai kare ya zo to yana da haƙƙi da kwana uku a kudin shi a ba shi masauki a ba shi abinci sannan in daga nan kwana uku kuma sai a nuna masa hanyar kasuwa dan musulunci bai dada wani ya zama a kan wani ba a zauna ka miƙe kafa dan an ka yau gobe an ba ka jibi kuma kai san za a ci gaba da baka kwana hukka haƙƙi ne na miski wato na matubi dole ne a shi wannan haƙƙin sai Allah ya ce wala tubaddu kazira shine na shida doka ta shida kenan kar ku tabbiri ne farna kar ku wato almubazzaranci dukkan almubazzaranci da dukkan dangogansa shi yasa aka faɗe shi aka maimaita wala tubazzir tabdiran wannan ya zo da zuwa mana girman abin domin shi tabdiri wato ainihin laifi ne babba kamar yadda aya ta gaba ta faɗi ne Allah ya ce innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin Nàbù. Wọ́kẹ́rẹ́ ṣe ìkọ́ ní rọ̀bí kẹfúrọ. Allah ya ce lalle su masu ɓarna masu almubazzaranci ‘yan uwan shaitan ne, shi ko shaitan ya kasance game da Ubangijin sama ya kafirce matsari. Wanda wannan magana ce babba kabiri. ana yin shi a dukiya ana yin shi a abinci ana yin shi a tufafi ana yin shi a muhalli duk abin da yake zai zama a yi shi fiye da bukata sunan shi tafsiri abin yau a dafa a gida a ci a zubar a kai bola kama bukatar tafsiri ne kai riga ta wuce yadda ya kamata ta sa ci tafsiri ne ta kashe mata miliyoyin kuɗi tafsiri ne ana fama da bukata haka gida ka gina shi kai abubuwan wanda suke na tafdiri na almubazzaranci ga abubuwan bukata da za ka yi duka yana shiga tafdiri duk waɗannan abubuwa yin bai hatsara ba sai ya zama an ya ko ya zama ɗan uwan shaidan shi ko shaidan game da ubangijinsa mai cewa ne Allah ka tsare aya da za mu tashi kan can yau dai a kanta za mu tsaya ya Allah ya ce wa in إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا نعم. الله ما لو وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها يتكوني ka ɗan kawan masu da kai saboda neman wata rahama ko fatan wata rahama daga ubangijin kada kake fatan samu a kwallon kolon mai tsora to ka gaya masu zance-zance mai daɗi, zancen da zai ribantar masu da hankali suwa ka ta taimaka ma a baya ɗan uwa makusanta miskinai madadi da duk abin da aka taimaka masu to sai suka zo bukata wurinka kai kuma a lokacin babu kila albashi ne sai karshen wata sun zo wajen tsakiyar wata babu to da ka masu tsawa za ka yi gaya masu za ka yi ai bai albashi ba ne yanzu ya za ku zo ko kuma a kasuwa ce lokacin ba a ciki ba ka ce ku ba ku san a'a sai aka ce wa in ma to zan na an zo za a rahmatin rabi ka tarjuha ko dai lokacin da mabukatan suka zo maka sai kuma sai ka ɗan kawon masu da kai saboda wata rahama da kake son ran samunta wani abu ne kake kila kuɗi ne za a kawo maka yau ya zo maka ka taimaka mai amma kana jin da kwana uku za a kama kuɗi za a kama wani alheri a nan da wata ɗaya to wannan abin da kake fata da kake fatan samu sai Allah ya ce fa kullahum aulan mai sura. ka kaya musu magana magana mai daɗi sai hakuri wallahi yanayin yanzu dai ba komai ina sa nan da lokaci guda gaba kwana ka za ka dawo kaga magana ta mai daɗi ko ko kuma yanayin da ya haƙuri kar ka faɗa mai wani lokaci ka gaya mai magana mai daɗi da kwantar masa da hankali da maganganu wanda zai ji daɗin su wannan kuma magana lalacewa ba ta ba kar wai ka ce za ka daka masa tsawa ya zo da bukatarsa ka ce ya dade ka ya a'a ya masa magana mai daɗi zamanin nan na yau da ake na waya ya bugo maka waya ya kuma ka ce a ka yi haƙuri ko ba komai Allah zai yayi mana Allah zai kawo Ka kaga wannan don maganganu ne masu daɗi da kake gaya ma wanda zai zo da bukatar ɗan uwa ne a'a na nesa ne mabukaci ne na gaske ne bukatar koma wanda suka maida roƙon da bara ne sai dai gaya mai magana magana mai daɗi kenan ku rabu lafiya abinda shari'a wato ta nuna mana kenan a abinda musulunci ya nuna mana kenan kar a gaya mashi magana mara daɗi magana da za ta da ya je hankalin sai tashi shi ma kuma ya faɗi wata magana ta daban wadda da kai da shi duk ku laifi kai ka gaya mai mara daɗi kai laifi tun da Allah ta gaya mai gaya mai mai daɗi shi ma ya gaya ma mara daɗi ya yi laifi shi kenan shaɗan ya sami abin da yake so kullum ɗan uwa mu fahimci mu'amala tana da kyau akhlaq biyu na gari ke eh, kalamun sa yasa nabi yace sadaka ko kai magana mai daɗi ga ɗan uwanka ita ma sadaka ce yi magana mai daɗi ɗan uwa ya haƙuri yanayi ne rayuwa sai haƙuri yanayi ne ba komai Allah ya tsari Allah ya buɗe kana wani Allah ya tsari zai ga ya buɗe maka sai ka ga ka bashi wannan ina ga an nuna man lokaci yan uwa a nan wurin za mu tsaya abinda muka karanta daidai Allah ya mana tsaya alani abinda ne kuskure kuma Allah ya gafarta man ya gafarta mana wannan wata da muke ciki muna roƙon Allah ya haɗa mu da dukkan alkhairan da ke cikin sa Allah ya haɗa mu da alkhairan da ke cikin sa wanda ke kokarin yaɗa wannan karatuttuka don dangane su da musu amfani Allah ya ba su lada wai wanda ya ɗauki nauyi za a sa arewa ta rediyon arewa karfe tara na safe akwai wanda ya ɗauka shi kuma za a sa gidan rediyon aminci tara na dare in wancan ya kuce ma sai ka ji wancan karfe goma kai afuwan karfe goma ne ko haka sannan an kama turawi ka ɗan huta kila ka ƙara shan ruwa kana kwanci a ka. nan an yi karatun hankalin ya da sai ka kare ji kare jinta shi kuma na nesa sai ji wanda suka biya Allah ya ba su lada ko kuma Allah ya mana tariya a ladan a muna addu'a mamatanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu Allah ya sa sun huta ko kuma Allah ya sa mu cika imani ya kasan mu muna addu'a Allah ya kare ba mu zaman lafiya ya kare ba mu zaman lafiya da aminci wuraren da suke fama da damuwa Allah ka yayi masu an ce abinci ya fara saukowa Allah ka fara sauko da shi dukkan kama surufi Allah ya tsare Allah ya kama na rahamarsa kai ne mai yi kai ne mai azurta kai ne mai bayarwa mai wadata Allah ka wadata mu ka ba mu zaman lafiya matasa mu Allah ka ba su a cinye Allah ka ba su a cinye rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar

wannan ga da dattawan ana son murna na Thank you.